magance ciwace-ciwacen zuciya bilista ila'in nafsi alaihi na mallakewan rai a kan zuciyan nan sun ya kamar dai da kace ita wannan zuciya dai ga sanan shaitan na kwasa da ita yana kara kaina zuciya an yi wa alƙalbu rabu inna sa'ira amradul qalbi sauran duk ciwace ciwacen zuciya innama kan sha'u min janibin nafsi suna tasowa ne daga rai al'amaratu da su lalacewar zuciya kakan taso ne daga rai al'amaratu da su akwai wata zahira wanda ya kamata a ce mu san yadda za mu yi faɗa da ita kuma faɗa nan kowa da kowa kowa ya faru la'alla a jijjiga ta kowa da kowa a yi mu baya a kan kanta ita ce zahira sata ba ku ce komai ba zahira sata yanzu sata ta wuce duk da baka tsammani yau ba wai kayanka da aka ɗauke kake jimaki ba tsakani da Allah a'a yadda abin ya zama ciki ka ga nan gaba in yara ne yan ƙanana ƙanana kana zan da wajen zan sai ke ɗauke na ka. ko mu ku lura ba ƙananan yara abu ya zama da kasan kamar shinge kuma wannan fatan nan kada ka ɗauka maza ne kaɗai maza da mata to kuna ga ya za a yi a sanya wa yara ƙin sata don kuma wani magani wannan yaran da kake gani masu shiga mota su ɗauke ta ba masu ɗaukar karfe nan ba su ga kaga suka girma su ne za zama yan fashi a yanzu za su ɗauka su fita da gudu to nan ga su za su tsare kasa ce kawo kana kai su kashe kara su yi makawai su kwashe ko yanzu da tsoron Allah ne ya hana su fata maka wani kawai saboda ba su da zuciyar wa'ancan amma yanda suka suke wannan duniya na fara ta a rayuwar domin in dai ba wannan hanya aka bi ba aka sa musu kin sata aka cusa musu kin sata to nan gaba Allah ya samu zai auku to daga ina sata take zuwa zuciya zuciya ka sai ta bayan sai dauki kayan wannan ana jin tsoron mai shi koye shi bisa ga daga ina ya zo ha eh daga yi alamar su so tare abin ya bullo ran ce muguwan shaitan shigo ta nan sai tura a zuciya yasa yana shigan zuci shi ke nan zuciya ta rike sai ta ce kalla ta ce hannu ɗauko ta ce kafa ta ce da Ka sai kafa ɗi kaza a ba shirya kaza a shirya kaza har yadda za a ɗebo kuɗi da kanki a yadda ɗebo a ina ne har ta kai wane mu kashe shi mu kwashe kuɗin tare me za a shirya ainihin yadda za a yi ‘ya'ya su kashe ubansu saboda kuɗi. Tare ne sabbin zai shigo cikin zuciyar da mata za ta nemi ta kashe mijinta saboda su gado. ana kallon wannan da ɗan ƙarami can ma bindigogi ba zai maganin fata ba wata menene ne da wata menene ne kasa da wata mai dambarawa da wata mai dubban sahara fata. idan ne masu ta suke nuna ba an kashe wani sai ni an kashe ƙoƙawa ne sai ni ne zan hau sai da kanan kayan shi a rage kawai a abin da sa a juna su wani lokaci kashe juna su duk haka kawai in abu ya kai musu wani matsayin sai kawai sai kaga an fara harbe harbe da juna a kashe na kashe a kwashe fara to wannan shine ka fara samun da kullun duna sai dai a haɗa shi da Allah sun kuma haɗa shi da Allah ba za a zuwa ce musu ne kuke bukata za ka muku ruwan sha a ka muku abinci kuma a sa ku a makaranta ko kuma a kai ku kasa waje ku ilimi kuma ku zama manya-manyan sojoji kuma ku zama manya kuma a ci arzikin Najeriya da ku a kawo kuɗin Najeriya a baku a Najeriya ba a da kuɗin da za a ba wa mutanen Najeriya su daina safa. Eh? Ba ku alaji. Eh? Samu. Kuɗin da za a ba su daina safa babu wannan kuɗin a Najeriya. Sannan kuma sai ran ɓarayin ba. wannan ga manyan ɓaran za su haƙura su je to shi kenan yanzu mu da gidana da abin da mallaka na nan da na amerika da na ingila da na faransa da na majalisar ɗinkin duniya duk a dawo da shi a gida na ba wa ƙabila na tana ga a cikin zaɓen yin haka eh shayi eh bai ana sata a hanyar muku rijiyar duhul ana muku sata a kawo muku dan a yi muku dan a yi muku yadda yana kafa sai dai kawo kafa bayan su wani na kallon ka gama barawon da hana fata a kawo da daga malam shi malam ko ne malami ya da abin da mallaka duka na dole na kana shi ma ba da abin da mallaka duka nan kuma za a yi sabon yaki amrun la yanki amma a sanar da mutum Allah muskilan na rayuwar na bai ta kadai ba sai ba muskilan na akwai lahira in ka yi imani da Allah shi gina an kuma ka imani da Allah sai ka fata sauka ka amma ko ne ka kada ka yaudare mu eh to ai an ce kibiriti samun kibiriti ne shine aiki masu zama su nuna ai sai sun bi Allah sannan za su sanar da mutane Allah wanda bai bi Allah ba ko ya yi magana akan Allah mutane suna kallon mu'amalarka ba maganan ka suke ji da harshe ba suna ga aikin da kake yi kuma lawai eh dan matsalar kake Ta ma kuma babu ta hanya da wannan sun wata hanya da za a tsakwana wahala ne ko ba za a ci nasara ba Kananan yara ai abun malam kananan abu yau kamar ya ce za a hannunka ran da ya ƙarfi ba da wannan zuciya wani zai iya tsinta kai ce ba ya yanka a ran sanyi eh ya fitar da abin nan kuma yanzu inda zai aika karayira sun san ba sun san kayan kisan sun san inda za a kasa da mutum mutu tunda ba ruwan mutuwa da aka ce maka a fashi yaron yake rike da shi ai kaga hadari ba ta wuka wannan yaran na wanda suke rike sun da kai ido za ka fauka irin kar haka take yar karama sun ina tsoka ma ita kenan sai ko ma ka miƙe ka tafi zama ka faɗi ka mutu hmm? ɓangaren ilimi ya ɓata yara rattan nan ta ɗan mutane don in da misalin hukuma ta za ta yi magani ta ce duk masu sayan rattan nan sai an hukunta su duk aka raka su a haramta su amma duk da haka ba imani aka fa ba kuma akwai waɗanda suke iya kumkuce sata daga ƙafa mata iyaye yana ya fi ba jibta za a yaro samu canji a matsayin ka mai hankali ɗanka ya samu canjin wani abu ba ka sani ba ya yi dila idan sani ba ka gan shi da dinki ko ka gan shi da waya mai kama kaza ko ka gan shi da kaza mai kama da kaza a ce duka fama yayi ko ba ka aka yi aka ce babbansa ya sayo maka waya ta dubu ɗari da hamsin wata dubu hamsin ya ba shi ba kowace ce to gaskiya ya ba ka fashi ya kai matsayin Allah ne bakin wannan yaron wannan waya da ka sayo masa gashi nan ta hana shi karatu gashi nan wayan nan ta hana masa kaza ta hana masa kaza kaga baka taimake shi ba ka sace shi bari nan da zai kafa ya kafa biyan kuɗin ka ka taimake shi in kafan ne in wannan makasar na gari kuɗi ake biya to ka bari idan tam ya kare muka kafa biya ka zo ka biya masa amma yanzu ka riƙe kuɗin ka ka tara ku zai zai ne ba zai zai nema no ka inda kana raye da kanka za a da inda ya kamata ka taimake shi amma ba wai yaro ya ni ɗaya ba a sai masa kaza a ɗauki kuɗi kaza a bashi a sai masa waya kaza a bashi an cutu da shi he? Kuma ba a duba ba na yaran sun tsakko masa so ana hakika kam in dai fa ba wannan wurin aka toshe domin domin ne a ce baka ruwa ne a cikin dubowa a wuri ka kwashe ka kwashe ka abu ya gagara ka ce bari in sai muku inji dinga a sa inji a wurin duk yayin da ya zawa tsotsa shi da shi na kari injin nan ya yi mutu ruwa mai zuwa a kenan a toshe daga inda ke zuwa ba mai toshe wannan rami sai dai ciyaye da mata kuma san kana gararinka sai kana nan an ji maka fata can wanda isi kowa sama da yaro ba irin washi to dalla suna aka dinga samun tukka da warwara kai ka ce ainihin ta ɗan goyi bayan ta ɗan kare shi kaɗai na ta sai kai haƙuri ba ban ka ina da faɗa ka sani sai ka fito ban kuma san wani abu inna sa'ira amradul qalbi innama tansha'u min aina sakatu min janibin nafsi fal mawadul fasida sunadarori batattu kulluha ilaiha tansabu dole ainihin mawa duk wasu ainihin eh, eh, kwayoyin kwayoyin ciyo na fata zuciya kenan kulluwa ka kaso kaɗinsu idan ya tun sabu tun sabu suna kwararowa ne gare ta sun matan iso daga nan ainihin eh, ko ilaiha dukkan wani sharri a zuci a rai ake jefa shi gwamnare al'abarsu da su'i mai ɓatawa mai dozuware ike zuwa sun ba ɗan ba iko da garin nasu tashi minha ila al'aba zuwa ga gababuwa wa awwalu ma tanalu qalbu inda suke fara samun zuciya wa da kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu fi khutbati al-hajar alhamdulillah نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا نعوذ بالله مع نعم، شاهده من شرور أنفسنا شرورا يكم وما في شر وسيئات أعمالنا دمونا أيكم معناه منا الله يكرمنا sharorin rayukanmu da sakamakon muna na ayyukanmu yanzu mai muka girba sakamakon munanan ayyukanmu tun da muka yi da tarbiyyar yara yayin da muka ɗauki sai muka kora wa 'ya'ya shi kenan 'ya'yan nan yanzu suka lalace muna girban sakamakon sharrorin ayyukanmu ya za a yi gyaro ina za mu koma gwamnati ce za ta gyara mana wannan na mu za mu gyara abinmu da kanmu mu ne za mu taru mu yi gwamnatin ta kirki amma ba gwamnati ce za a samu ta kirki ba ta mai da mu na kirki ba za ta iya ba inda ba ma san kirkin na'udhu billah min an anfusina wa sayyi'ati a'malina وفي المسند والترمذي من حديث حسين بن عبيد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا حسين يا لبيك كم تعبد اليوم إلها كم إلها تعبد اليوم الله نوى كجبتا قال سبعة لو ألا نبقي ستة في الأرض شدع الأفر واحدا في السماء كان في استوى على العرش قال فأيهم تعد لرغبتك ظنين كفى نديش دم بقاتك ورغبتك أن تجد أولوشي ذاك دي خلوقات قاعد idan kana neman abu a cikin albamin guda bakwai wanne ne yake biya maka shi idan ka shiga tsoro a allon nan guda bakwai wanne ne yake kare ka daga tsoro shawara da bai shi sama wancan wanda bai bi ta alarshi kala ya Hussein amma innaka law aslamta da an na sa ka musulunta allamtuka kalimatai da na nuna maka wasu jimloli guda biyu tanfa'anika za su amfane ka قال فلما أسلم حسين وحسين يا مسلمت قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين آه وعدتني قاشنا مسلمت كفلتني كالمؤمن عندك من القولي قال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي قال الشهيد الله روقونا كتوسا من شريعتا كما كسأليني دك شر رينا كنت سرورا بطلع سكتت المنافق شغاش كروشي وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من شرها اي ان ندم يعني لئلا يزال شيء كشر الريح عموما ومن شر ما يتولد منها ده شر ابدا اكي تاسو وادا نعم. من الاعمال ومن شر ما يترتب على ذلك ده شر ده اكي بيبايا من المكاره نابون جما والعقوبات da ukubobi wa jam'i wa jam'u baina wa jama'a nan kuma annabi ya hada bainal isti'azati min sharri nafsi wa min sayyi'ati al-amal ya nemi Allah ya tsare daga sharrin rai al'amara daga sharrin munanan ayyuka ko wa fihi wa da ban shigo wannan ba ku اما هي مي اراك وايا بكون ما قد استعانا هم اي آه، از آه، آه، اني دا اذن ادم انا صدا فذا ما كان واعصبني فذا قلت